Aikin lauya dai shine bayar da shawarwari da kuma kare wanda yake karewa a gaban shari'a. aikin Aikinsa shine kare mutum da yake tuhuma wanda al'amarin ya kai shi a gaban kotu. Kuma kowa yana da 'yancin ɗaukar lauya. Da farko dai ma kotun da ba ta da lauyoyi ba ingantacciyar kotu ba ce, saboda ta hanyar lauya ne zai gabatar domin kare wanda ake tuhuma kuma yake buƙatar a kare shi domin kwato masa haƙoƙinsa a gaban kotu. Saboda wannan hujja ne ma ya sanya dokar ƙasa ta amince a tabbatar da kare haƙƙin mutum a gaban shari'a. Domin ɗaukar lauya abu ne mai matuƙar sauƙi wanda mutum yana tafiya ne a wajen lauya ya faɗa masa buƙatarsa na neman ya kare shi a gaban shari'a kuma su yi jinga tsakanin su akan kuɗin da zai iya biyan shi. Kuma idan mutum bai da ƙarfin ɗaukar lauya to a nan fa ya zama wajibi gwamnati ta ɗaukar masa lauya da zai kare shi amma fa sai ya gabatar gabatar da hujoji na cewa bai da karfin ɗaukar lauya. Sannan kuma babu ka'idaddan kuɗaɗe na ɗaukar lauya a duka cikin faɗin duniya. Sha'anin ɗaukar lauya kawai mutum yana je ne wajen lauya su shirya da shi akan abin da zai iya biyan shi domin ya kare shi a gaban shari'a. A bangaren gwamnati wa mutum lauya sai idan mutum ya gabatar musu da cewa mutumin bai da albashi ko kuma yana da albashi amma bai ishe shi ɗawainiyar ya ɗauki lauya ba. To fa a wannan hali Misali, akwai wani kwamitin da ake sakawa domin yin nazari akan buƙatar mutunan wanda da ƙarshe suke yanke shawara idan ya kamata gwamnati ta ɗaukar wa mutunan lauya domin ya kare shi a gaban shari'a.